a yayin da hankalin duniya ya karkata a kan yakin da ya barke a tsakanin amurka da isra'ila da kuma ƙasar jamhuriyar musulunci ta iran masana harkokin diplomasiya na ci gaba da sharhi akan makomar ƙasashe irin na afirka akan wannan yaƙi tun bayan kisan jagoran addini na ƙasar ta iran da ma wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar ciki har da tsohon shugaban ƙasar Ahmadi Najad aka shiga fargaba akan yadda za ta kasance da kuma yadda yakin zai shafi sauran ƙasashen duniya. Tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu, ambasada Ahmad Musa Ibitu ya ce ko shakka babu Wannan yaƙi zai shafi ƙasashen Afirka, musamman Najeriya ta fuskar tattalin arziki, a saboda haka akwai buƙatar karatun ta natsu. Idan muka lura za mu ga cewa wannan sha'ani da ya faru watan abu ne wanda yake babu wata ƙasa da ba za ta shafa ba a duniya kuma lokaci ya yi da za mu hankalta mu musamman mu mutanen afirka mu lura da cewa wa'annan mutane abinda suka sa mu gaba shine menene zai kare muradunsu da kudurorinsu ba namu ba amma kuma kowane lokaci suka ɗauki wani mataki na yin hakan zai shafe mu yanzu idan ka lura da abin da aka yi kowa ya riga ya san wannan al'amari ba gaskiya a ciki ana cikin yarjejeniya ba a kai ga ƙarshen yarjejeniya ba an fara yaƙi kaga duk mai hankali ya san cewa ga waɗanda ke da laifi a ciki mm. amurka da ita da ƙasar bani isra'ila to bayan haka kamar yadda na ce maka najeriya da sauran ƙasashen eh, afirka za su samu koma bayan tattalin arziki kar mu dogara cewa ai mu muna da mai to mu san cewa man da muke da shi muna sayarwa ne kuma sannan akwai abubuwan da muke shigowa da su to ta haka na zai cuta ma watan tattalin arzikinmu mu Najeriya da duk kasashen Afirka. Dr. Abubakar Kawu Hassan malami ne a kwalejin ilimi ta Umaru Sanda Ahmadu da ke birnin Mina ya ce lamarin ba ƙaramin bala'i ba ne domin kuwa ya shafi addini kai tsaye. Ba alheri ba ne. A ce, ni na farko dai bari in ce shaida maka cewa ni ba ɗan shi'a ba ne. Amma a musulunce abin da ake yi wa musulmai domin a kashe su ga banza daga kan iraniyawa har zuwa kan falastiniyawa ba wanda ke ba wani musulmin kirki da ke goyon bayan wannan Na'am, to amma dakta kaga kasashen larabawan nan sun kawo ido za a ce sun zura ba ma wadda ta ce komi ya zuwa yanzu game da wannan hari da Amerika ta kai ma Iran din. ba ka ga eh. kasashen larabawa suna da nasu bangaren matsala na, rashin haɗa kai ba maganan haka ba ne wato duk suna tsoron amerika ne da gaskiya tsakanin hmm. da allah tsoron wato amerika in ba haka ba abun bai masu daɗi ba a yanzu dai lokaci ne ya yi da sauran kasashen larabawa da ke gabas ta tsakiya da za su yi makansu ƙiyamun laili a kan abin da yake faruwa da ƙasar ta Iran da a baya ƙasar Amurka ta yi amfani da ita wajen tarwatsa ƙasar Iraki. Wannan shine ra'ayin Dr. Ishaqa Ibrahim, malami a kwalejin ilimi ta jihar Niger. domin ƙasar nan ta iran da yau ya tabbata cewa isra'ila ta kai musu hari amerika ta kai musu hari an yi amfani da su a baya ba da dadewa ba an kuntatawa wasu jagororin kasashen musulmai an ci haddin al'ummar musulmai kamar a kasashen syria da ƙasar iraki da sauransu mm. to sai ga shi an yi amfani da su an cutar da musulmai a jiya yau kuma wa'annan da suka yi amfani da su din ne kuma suka dawo suna cutar da su to akan yi amfani da dabarar rarraba mana kai ta inda za a yi saukin gamawa da mu dauki darasi diyan da wani yake a wajen musulunci to ya kamata mu gane cewa musulmi komi bambancin aƙidan mu ya fi mana wanda bai yadda shi musulmin ba ne ina kallon wannan a matsayin darasi wanda kasashen duniya ya kamata su ɗauka a yanzu dai masana siyasar duniya na ganin ko ba komi shugaban ƙasar amurka donald trump ya fara cima maradunsa na biyawa yahudawa bukata kamar yadda ya ɗauko alkawali tun farko kamar yadda ambasada ahmad musa ibeto ya bayyana idan baka manta ba mun taba hira da kai kafin zaben amurka na ce maka a hasashe kuma da ganin yanayi kuma da lura da harkokin duniya duk wanda ya ci zaɓe a lokacin nan abin da zai yi shine menene kuduri na amurka da kuma wanda suke tare da su ita ce ƙasar bari isra'ila mm. abin da za su jaddada kenan kowaye to kaga lokaci yayi da zan tunatar da kai A yanzu dai kallo ya koma gabas ta tsakiya a yayin da ake ci gaba da lugudan wuta a tsakanin ƙasar ta Iran da kuma Isra'ila da kuma uwargijiyar Yahudawan wato Amurka. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya.